abu na ƙarshe shine nasiha gare ku al'ummata al'ummata mu ji tsoron Allah in ana jan aya ana ce a ji tsoron Allah in ana duba wani kuna jin daɗi kuna kabbara in an ce wane ya ji tsoron Allah shin ku ba ku jin tsoron Allah ne da yawa daga cikinmu wallahi wasu daga cikin shugabannin nan wallahi sun fi mu alheri miyagun cikinsu ma wallahi sun fi wani talaka alheri akwai talaka da yawa da mutum ɗaya ne a ƙarƙashinsa ya kasa ba da haƙƙin mutum ɗayan nan wancan kuma mutum dubu ne a hannunsa sai ya ci na mutum ɗari ya ba da na ɗari tara don Allah wane ne dama dama a ciki mutumin da daga shi sai matarsa kadai amma ya kasa bata hakinta akwai mutumin da daga shi sai ƴaƴansa ko mutumin da daga shi sai wanda suke ka masa sana'a ko wanda daga shi sai waɗanda suke ka masa gyara ko leburanci amma ya ci na wannan ya ci na wannan ya ci na wannan ya ci na wannan idan aka tara maka irin waɗannan ka je ka tsaya gaban Allah baka riƙe amanar ka kai ba ka zauna sai dai a riƙa ambaton waɗansu kai kana jin daɗi kana kabbara wallahi za ka sha mamaki Allah baya zalunci ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai Muhammadu ibn Sirin Allah ya ji kansa da gafara a zamanin sarki Alhajjaj ibn Yusuf a thaqafi wanda ake gani a tarihin musulunci ba a taɓa yin azzalumin mai sarauta irinsa ba ba taba yin mutumin da ya tauye haƙƙin bil'adama ya zubar da jini kamar sa ba amma a gaban Muhammadu ibn Sirin wanda su suka fi sani su suka fi ɗanɗanawa tun da su ne malamai an kashe yan uwansa malamai nawa wasu an sa musu guba wasu an tsire su kamar Sa'id ibn Jubair wasu an musu yankan rago malamai ba su isa su ce komi ba amma wani ya zo gabansa sai ya fara aibanta sarkin ya ce ka ai wani kan sun tara ai an je jahannama ya ce kai dakata Allah ba zalumi ne. Allah zai masa shari'a akan mutanen da ya zalunta Allah kuma zai masa shari'a tsakaninsa da kai da yanzu ka zage shi ya ce don haka ta yiwu irinka irinka da kuke irin wannan zage-zagen ku tara masa ladan da in aka kama mutanen da ya kashe sai a ɗebi wannan kayan ku sai ya iya samu ya raba masa shi kuma sallah da alola da karatun qur'ani da yake yi su iya sa ya wuce a lahira yace Allah ba azzalumi bane kuna jin daɗin an zagi wani kuna jin daɗin an taɓo wani karatu ya kamo ya yi daɗi ya yi gangara kenan in ana taɓa wani kai baka so a taɓa ka wallahi a tsarin musulunci duk mutumin da yake da hankali in aka zo magana yana tuna kansa ne kansa yake tunawa ba wani ba ba ruwanka da wani in yayi daidai don kansa in bai yi daidai ba don kansa ba kai ne mai masa shari'a ba laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun Allah yana gaya wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake la'antar kafirai ba fa musulmai yake la'anta ba kafirai yake la'anta Allah ya ce ba ruwanka da su ka bar ni da su in na ga dama musu azaba in na ga dama in yafe musu Allah yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai kuma wa kake zagi yanzu duk mun bata siyasar kasar mu da bakin mu Allah yakan saurari bakin mu ne sai ya sa bakin mu ya tasiri akan me za a mana ka ce Allah ya tsine sai Allah ya tsine Allah wadaran sai Allah ya wadaran duk yan siyasan ku kun zage su duk sarakunan ku kun zage su duk shugabannin ku kun zage su ta za a yi Allah ya sanya muku albarka saboda haka wallahi jama'a mu ji tsoron Allah tsoron Allah na gaske ba tsoron Allah akan in ana magana akan wani ba mu riƙa jin tsoro muna tuna ranar da za mu tsaya a gaban Allah ya riƙa tambayan mu ana ana fede ba kawai maganar da kai a rana kaza ko a awa kaza ko a minti kaza ba a'a ba fa sentence sentence ba ma yalfizu min qaul lafazi daya in ka ce a sai an warware a din ya halatta ko ya haramta lafazi daya in kai sai Allah sa an yi hisabi a kansa To in aka tara ka duka suka zama jumla suka zama magana mai yawa suka zama na kwana na kwanaki na shekaru kana tsammani maganar ka za ta fitar da kai a zo hisabin ido a zo hisabin kunne a zo hisabin hannu a zo hisabin ina kafarka ta taka duk waɗannan abuwa sai Allah ya hisabi a kansu wannan a kanka ne tukun Baka in kana so Allah ya maka daidai ka yi wa kanka daidai malamin mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ce aqimu daulatal islami fi qulubikum tukam lakum fi ardikum ya ji ta ne a wurin wani sai ya karba ya ce wannan magana daidai take ka tabbatar da daular musulunci a zuciyarka sai Allah ya tabbatar muku a garinku amma kai baka zama na kirki ba kuma kana so su na sama su zama na kirki ta ya za a yi a gyara yanzu wa'azin nan da bawan Allah ne ke har muryarsa ta dushe akan shaye-shaye amma na rantse da Allah yanzu ma an tashi wani sai ya je ya sha ba su jin magana malam wallahi yanzu ma an tashi wani sai ya sha ka sha abin da zai cutar da kai me kuke jira don Allah a gaya muku kafin a ce a ƙasar mu a ƙasar musulmi kana al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha giya a duniya ba zai sha na lahira ba kai ka sha abin da ya fi giya muni wannan kwayar fa giya plus take giya zalla da za a sha kawai a ji alright bai taba haukatar da kowa ba sai dai kaɗan ji zuwa mintuna kaɗan huta daga baya ka zo ka ci gaba abubuwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka sha na lahira ba haramun ne man sharibal khamra fi dunya lam yashrabha fil akhirah kai yanzu ka zo kana shan kwayar da za ta rikita kwakwalwarka kwayar da da ita ake fashi da makami da ita ake ta'addanci da ita ake kowace tsiya da ita ake kalmar kafirci ka ɗauka ka sha da kanka ka dura a cikinka kuma ka zo ka ce wai kai za ka yi addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani fa an ciyar da shi da kuɗin haram ne amma Allah jabu lahu kai kuma ba ba fa haram ba kai ne ka ɗibi haram ɗin ka ɗura a cikinka kuma ka ce za ka yi addu'a Allah ya karɓa Allah ya sa mu dace mu gyara tarbiyar mu a ƙasa shugabanninmu su gyara a sama sai ƙasarmu ta zama mana daidai amma ba za mu zauna muna wa yaudarar kanmu kuma har mu ce tunanin za mu yaudari Allah ba mun yaudari kanmu kan tuntunin amma Allah ba a yaudararsa Ƙasashen turawa da ƙasashen arna sun ci gaba suna cikin zaman lafiya da ni'ima saboda su ba su yaudari kansu ba kuma ba su nemi su yaudari Allah ba dama sun ce ba ruwansu da Allah amma sai suka yi wa kansu adalci suna yin daidai suna bin dokoki sai Allah ya bar su a haka mu mun yaudari kanmu kuma muna neman mu yaudari Allah ma in ne ya sha giya ba ruwan Allah da shi dama shi ba ta giyansa ake yi ba in ne ya ci ba ruwan Allah da shi amma musulmi ka ce la ilaha illallah ka ci ba, wallahi Allah ba zai barka ba musulmi kai aikata laifi kaza ka ce Allah ya barka shi ar ne in yayi tamatta bi ka qalilan Allah ya bashi ce ka ci dadi da kafircin ka innaka min asabin nar wuta zaka je kai kana tsammanin aljanna kuma ka ce zaka yaudari kanka ka yaudari Allah Allah ya barka Allah ba zai barka ba